بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka yi bayani cewa za mu karanta لاتفاق العقيدة الواسطية نشوف الإسلامي الكيمياء آه، إن شاء الله وكما يوضع مفارا ونفرعكو أما بين بلد من الزيان سنة نساك العقيدة الواسطية وهو عقيدة شنو معنى واسطية أي المتحدثة ونقول تأكيدا أهل السنة والجماعة wato aqidan da ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ta sahabbai su ne jama'a to wannan aqidan ta zama wasiya wato madaidaiciya saboda tana bainal ifrad wa takwi, tsakanin wuce gona da iri da kuma sakaci wato idan ka duba yan bidiya ko dai mutum ya wuce gona da iri ko kuma bai kai inda ake son ya ko kuma ya zama ya wuce inda ake son wannan kuma a cikin matsaloli kusan gaba daya in ka dauki abin da ya shafi al'asma wa sifat akwai mushabbiha akwai mu'addila mushabbiha wanda suke siffanta Allah da siffofinsa amma suka ce daidai ne da irin na halitta kama ce yana da hannu amma irin hannun mutum ko yana dariya irin dariyar mutum to ana kida ce gurbatacciya har ma su malin kace duk wanda yake da wannan aqidan to ba Allah yake bauta ba gunki yake bauta domin ya fanta Allah da halittarsa ubangiji ta Allah laysa kamithlihi shay babu wani abu ne akwai mu'addila wanda suka kore wa Allah sifofinsa gaba ɗaya suka ce Allah ba da sifofi sai dai sunaye wayannan ana abun nan wasu malai suka ce suna bautawa babu ne ya abudunan ma'adum don babu wani abu da za a ce yana da zafi kuma ba da sifa to ahli sunna jama'a su sun tsaya a tsakiya suka tabbatar wa da Allah subhanahu wataala sifofinsa da tabbatar wa kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa sannan ko ba su kamanta su da na halitta halittarsa ba saboda laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah Allah shine mai ji mai to shi a aqidan ahli sunna ta zama aqida wasiya idan muka dauki murtakibul kabira wanda yake aikata babban laifi kamar barawo ko mai shan giya ko mai bina khawarij su sun fito shi daga musulunci ne gaba daya suka ce ba mini ba bai ba musulmi bane kwata kwata don ne sha giya ko yayi zina ko yayi sata ko yayi kisan kai ba a ce masa musulmi wannan sun wuce gona da yin. murji'a kuma suka ce mumini ne mai cikakken imani imanin sa ma kwata kwata bai tafi ba ko da ya kashe musulmi ko da ya sha giya ko da ya yi zina ko ya yi sata wani shi ma mutane ne ba gida ta ingantacciya ahalin sunna suka ce yana nan da imaninsa musulmi ne amma fasiki ne wato mai tauyayyen imani ne imaninsa ba cikakke ba ne domin da imaninsa cikakke ne da zai je aikata waɗannan abu da miyagun ayyuka ba wasanne yana nan da imaninsa ko da ba dalilin da yake in yi aikata wannan aikin ya fita daga musulunci to kaga aqida kenan wadda take madaidaiciya wanda take tsaka to misalin suna da yawa wanda za mu same su a cikin karatun da za mu ba wannan littafin ya ce da shekul islam ibn taimiyya littafin ne na shekul islam ibn taimiyya to ibn taimiyya da ake nufi a nan shine alhafi wato jika akwai ibn taimiyya an kaka shi yasa sunansa wanda ya wata ne na littafin ana wasu lakabi da tafiyuddin taqiyuddin wato mai tsoron Allah na addini wannan wasu lakabi da shehu islam wato babban malami na musulunci sannan alkunya sa abul abbas abul abbas baban abbas tare da cewa bai taɓa yin aure ba ma ballan sana ya haihu ya da kawai da karatu da karantarwa da rubuta littattafai har yabar duniya kamar ma an turo shi duniya ne don yi wa ilimi hidima amma kuma na masa alkunya da baban abbas saboda ya halatta ka sa kanka alkunya baban wani ko tun kan kaciwa ne kamar da Aisha radiyallahu anha ba ta da da amma ake ce mata ummu abdullah manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa mata wannan sunan mahaifiyar abdullahi saboda dan uwanta yana da da wanda ake ce masa abdullah wato ita ce abin da dan uwanta shine abdurrahman shine abubakar sannan sunansa ahmad bin abdul halim bin abdul salam bin abdullahi, bin abdul qasim bin muhammad bin taymiya al-harani al-dimashqi al-hanbali sunansa ahmad sunan babansa abdul abdul halim matansa abdul salam sun kakaninsa akwai abdullahi akwai abdul akwai muhammad sannan kashin kakansa na nesan shi ne at-taimi wato at-taimi shine taimiya to sai ake ce masa ibnu taimiya wato ya shahara da sunan kakansa ke ibnu taimiya mutum ya kan iya shahara da sunan kakansa sai a tsallake sunan babansa a faɗi a rinka kira su da sunan kakansa ko a tsallake kakanninsa da yawa ma a je a can koni kaka wanda ya shahara to mutumin siriya ne shi ne dimashka suna sunoni gari ne a dimashka to kuma ba hambali ne yana musamman na? aqidansa kuma aƙida ce ta alusun sannan ya rasu a karni na takwas hijira tana dubu abin nan tana dari bakwai da ashirin da tara bayan za su ma daga maka zuwa madina da shekara ɗari da ashirin 728 shigar duniya idan muka samu wani lokaci za mu yi tarihin ta tarihin shafi ta mai taimiyya yana da faɗi kwarai da gaske amma za mu yi lacca a kansa na musamman mu faɗi tarihin sa muhimman abubuwa da suka faru da shi ko kuma ya yi su ko a zamanin ka sai mukaddiman shi شيخ na wannan أنا Bayan ya yi ياي بسم الله الرحمن الرحيم ياي مقدمة تو أما أولنا النسخة اللي تأتي هنم wannan bugun, رب wannan مقدمات so ina ganin sai ku je ku neme ta wani wuri ni na ba da shawaran a saye ta saboda rubutun sun fito kwalo-kwalo ba su da matsala to amma lokacin ban lura cewa ba mu mukaddima ba ina ina duba littafin sai na ga Za ka zo bugun an shafe muqaddimar shekul ta mai tabi amma a wasu bugun kuma za ka samu wato ainihin muqaddima kuma dole ne mu karanta muqaddima mai littafi kafin mu karanta wato littafi so za ka za mu karanta ta kai kuma sai ka je ka neme ta a wani wuri sai ka kufa a bayan wato a shafin ka guda ɗaya na dama kuma yana na kufan nan sai ka kufa a ɗaya shafin ita muqaddiman kenan so yau ita za mu karanta Eh, shekul kamin taimiyya ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai tsaki ya fara littafinsa da bismillah saboda koyi da alkur'ani saka dukkan masu wallafa littattafai suke duk fara da bismillahir rahmanir rahim saboda alkur'ani ya fara da bismillahir rahmanir rahim kafin alhamdulillahi rabbil alamin kuma ya zo a hadisai kullu amrin fi balin lam yubda fi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa akbar duk al'amari muhimmi wanda ba fara shi da bismillah ba to albarkarsa tana yankewa shi yasa suke farawa da wato ainihin bismillah in an ce bismillah fassararsa shine da sunan Allah ma'anansa da sunan Allah nake fara karatuna bismillah aqra'u da sunan Allah nake fara karatu in abinci zaka ci kace bismillah ta nufin bismillah akulu da sunan Allah zan ci abinci idan masallaci zaka shiga kace bismillah ma'ana bismillah adkhulu da sunan Allah nake shiga to idan kace bismillah to zaka kaddara kuma wani wani fi'ili ko wani lafazi wanda zai fito da ma'anan cewa ka fara wannan abun da sunan Allah ne wato don neman tabarruki da sunan Allah ne ar-rahman ala wazani fa'alan shine mai gamemmiyar rahama kaman gababan almumtali bil qabab wanda ya cika da kushi wato wannan Rahama ta take game komi da kowa komi da kowa ramar ubangiji ta ala ke har kafiri yana cikin ramar a nan duniya arrahimu mai keɓantacciyar rahama wato arrahimu wanda yake keɓance bayansa na gari da rahamar sa ranar alkiyama kamar da ubangiji ta ala ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ta'ala ya kasance mai jin kan mu'mine ne mai musu rahama ne ke banciya a lahira amma kafirai ba su da ba su da rahama a lahira wannan shine ma'ana bismillahir rahmanir rahim كما ليت الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى billahi شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ونشن مقدمة الشيخ الثامي تيمية يتي الحمد لله الذي أرسل رسوله وديا تثبت على الله ko yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rasu arsala rasulahu wanda ya aiko manzonsa bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addini na gaskiya liyuzhirahu ala ad-din kullihi don ya dauka shi akan addinai gaba ɗayan su wa kafa billahi shahida Allah ya isa zama mai shaida wato shine mai shaida akan wato ya aiko manzonsa da shiriya kuma zai daukaka addini akan dukkan addinai gaba ɗaya wannan wata aya ce Sheikhul da miya yayi wato muqaddima da ita wato ayan ta a cikin suratul fatih ubangiji ta ala faɗe ita a haka huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuthirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida amma ta zo a suratul tauba da suratul saf huwa allazi arsala rasulahu huda wa dinil haqq li yuthirahu ala din kullihi wa law ولو al mushrikun فقلت الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق yuzhiru ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida in an ce alhamdu shine alwasfu bil jamil alwasfu bil jamil fanta abu da da cewa mai kyau ne shine alhamdu shi yasa ake fassara shi da yabo alhamdu shine yabo alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. wannan al'in ألف الاستغراقية يعني تستغرق تستغرق جميع المحامي dukkan abubuwa na yabo sun tabbata ga Allah ta'ala shi Allah babu abun kushewa a cikin lamarin gaba ɗaya al'amuransa na yabawa ne dole ka yabi ubangiji ta'ala a bisa ni'imomin da ya maka da kuma halittar da ya yi to sai ce allazi arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko manzonsa da shirya da yace manzonsa ba wai manzo Allah ta kuma shi kade ake nufi ba dukkan manzonni ma gaba ɗaya ya aiko su da shirya ne to amma kai wanda aka aiko maka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ubangiji subhanahu wataala ya aiko manzon ya aiko manzonsa da shiriya da addini na gaskiya daga wannan ya cancanci a gode masa domin ba don haka ba da za ka je ka bauta wa gumaka ne shirka za ka yi ka je ka faɗa wutar jahannama to sai Allah Ta'ala ya aiko maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tsamo ka daga wannan wutan ya zo maka da shiriya da addinin musulunci domin kada ka je ka faɗa wutar jahannama wannan babban ni'ima ce babu wata ni'ima da ubangiji ta'ala yayi wa dan adam ko yayi wa musulmi sama da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da imanin da ubangiji ta'ala ba shi da musuluntan da yi da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala ke cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ta'ala ya mu'mine baiwa yayi musu alheri ya kyautata musu ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiko manzo wanda yake dane daga cikin su wato ainihin jinsi ne daga cikin jinsin mutane mutum ne daga cikin jinsin mutane kuma yayi haka ne in ya ya koya musu wannan addini ya karanta musu ayoyin ubangiji ya koya musu alqur'ani ya koya musu sunnoninsa ya shiryar da su ya sarkake su daga dauda na shirka tare da cewa da a cikin bata suke ubangiji ta'ala ya tsamo su daga batan da sababin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ni'ima ce wanda har Allah ta'ala yake bayyana bayan sa cewa ya musu ita idan ta tantance a gode masa shine ma'anan dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'ima mun sha bayani cewa akwai bambanci alhamdu da ashkur alhamdu da baki ake yin sa nagode wa Allah shine yabo din kenan amma ashkur ya hade abubuwa guda uku sai ya zama da bakinka ka gode wa Allah Daga gabanka ka gode wa Allah zuciyarka ma ta gode wa Allah yasa Allah ta'ala ce an shkurli wa liwalidayka ka gode min ka gode wa iyayenka wato kai imani da Allah ta'ala kai shi ya maka wannan ni'iman har zuciyanka ka ji cewa yayi maka gata sannan ka faɗa da baki alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat na gode wa Allah wanda da ni'imarsa ne abubuwa managarta suke tabbata sannan kuma ka bauta masa da gabanka kai masa ta'a? shine kaga ka gode masa zahiri da da baɗi to ubangiji ta'ala ya cancanci wannan wannan shine a shukuru wani wani yake cewa afadakumun ni'ama'u minni ya ji wa lisani wa dhamira muhajjaba ba za ka idan mutum maka ni'ima za ka ji a zuciyarka yayi ka gode masa da harshenka kuma ka nemi yadda za ka saka masa kai ma saboda yayi maka to ubangiji ta ala ce fi kankan wani to da aka ce bil huda da shiriya menene shiriya ma ne suka ce shine al ilmun nafi' ilimi mai amfani an zo maka da tauhidi an zo maka da hukunce hukuncen sallah da azumi da zakka da sauransu shine karantarwa ta addinin musulunci manzala kuma shi yazo da ita sai ta sai bayyana maka ita idan kana da rebo sai ka dauka in baka da rebo kuma ba za ka dauka amma manzala kuma yana bayyana da wannan shirya wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici, ma'ana kana bayyanar da ilimi mai amfani kana bayanin tauhidi da aqida da sallah da azumi da zakka aikin haji bin iyaye da sauran dukkan ayyuka na alkhairi wanda yake da rabo sai ya dauka wanda ba da rabo kuma bai zai dauka ba to wannan shine aikin malamai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma su bayyana mutane ilimi mai amfani Ke sa manzo sun ce al ulama'u warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bi harbin wahid malai su ne magada annaba annaba ba su gadar da dinari ko azurfa ba sun bar gadon ilimi ne mai amfani wanda shine malamai suke tallata shi to idan Allah baka ilimi baka tallata wannan ilimin to ka daga cikin magada annabawa don annabawan sun yada ilimin ne dole sai ka yada shi kafin ka shiga daga cikin malamai magada annabawa to wannan shine ma'anan ashiriya shine ilimi mai amfani sannan wa dinin haqq da addini na gaskiya shine addinin musulunci kamar da ubangiji ta ala ce inna dina indallahi al-islam addini a wurin Allah shi ne musulunci wa man yabqa din ghayra al-islam dinan wa lan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-kafirin duk ne nuni addini ba musulunci bai bauta Allah da shi Allah bai zai karɓa ba kuma yana cikin masu hasara ranar alkiyama to kaga nan kuma al'amalu salih sai shigo wato aiki na gari kaga ga shiriya an koya maka an koya maka shiriya din an koya maka ilimi mai amfani sai kuma kai aiki da shi shine karin domin addinin gaba ɗayansa kenan wanda wannan shi zai zama sababin tsiranka duniya da lahira an ambaci addinin musulci dinil haq saboda babu wani addini bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba musulunci ba duk wani addini to ya zama kuntai an riga an shafe shi sai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ba addinin manzon Allah kake ba to ba addinin gaskiya kake yi ba shi yasa yake li yuzhirahu ala dini kulli in ya daukaka shi akan addinai gaba daya kaga akwai addinai da yawa kenan amma nan manzala kuma shine ne gaskiya sauran ba na ba na gaskiya bane duk abin da zaka bauta ba Allah ba dama barna ne haka da zaka bauta Allah a bisa addinin wani annabi a yanzu da ya zo kafin manzala kuma a ah, to ba gaskiya kake ba ko da kana addinin yahudu ko kana addinin nasara dole sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka shiga aljanna sai ka bar wancan Isa manzon sa yake cewa wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamut wa la yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar yake babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma ko bai huje ko ba nasare ya mutu bai yi imani da ni mafati ya shiga wuta to da ka dole sai ka bar addinin ka ne yahudu ko na nasara ko na majusanci ko na botan ko menene ka zo ka bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son ka samu tsira gobe kiyama ya sa ce liyuzhirahu ala ad-din kullihi don ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai kuma ya ɗaukaka shi akan sauran addinai yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa wato mai shaida wato Allah shine shine mai shaida akan haka Allah ya shaida cewa manzo Allah ta kuma ya zo da shirka ya shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al Allah ta'ala ya shaida da kansa mala'iku sun shaida yace malamai ma sun shaida masu ilimi su ne annaba da malamai su ma sun shaida babu bauta da gaskiya sai Allah kuma Allah yana tsaye da adalci Allah adali ne ba azabi bane kuma babu an bauta da gaskiya sai Allah Allah shine mabuwayi sannan kuma shine bi hikima to ubangiji ta'ala in kai baka shaida ba ma to ubangiji ta'ala ya shaida akan haka shine ma'anan waqafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaida kaga shaidan Allah ko yana sama da yana sama da shaidan to ana ga cewa kafa billahi shaida billahi nan ba wani nan suka ce za'ida ce karata haka amma dai ba wai al-araba ne suka karata ba wai qur'ani ne aka kara ma'anan sa waqafa Allahu shahidan Allah ya isa ya zama mai shaida sai ce waqafa sai a ce kafa billahi shahidan waqafa billahi saboda haka in ka zo da irabi kai dalibin ilimi wanda ya san hawu. to kafa din na fi ma bin ne mamnun alal fatai ko bil ma bin mamnun bil fatati muqaddarati alal alif ko ala akhiri al ba'u harfu jar Allah bidan bil jalala majrurun bil ba'i sai ka ce al jar wal majrur fi mahalli raf'i fa'il shahidan tamyizun mansubun bil fatati zahira to da ka billahi nan fa'ili ne amma kuma ya zama jari da majrur ba a cika samu jari da majrur ya zama fa'ili ba sai dai a irin wannan galibi maf'ulun shi ne ke zama jari da majrur wa kafa billahi shahidan Kuma ka ce Allah ya isa mai shaida kada ka zaka wata fasaran harafi ya rafi malan ba ta bi gaba ka ce wa billahi shaidan ya isa da Allah shaida ya isa da Allah mai shaida kaga sai zo ba Allah ne mai shaidan ba kenan na ka da wannan ba ne wa kafa billahi shahidan Allah ya isa zo mai shaida shaidan sa tana sama da shaidan kowa na fata an fahimta yace wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu ina shaidawa an la ilaha illa allah babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne ya tantance abota masa mana duk wani abun da ake bauta ba Allah ba to ana bauta masa ne da barna da ƙarya ba wai ya cancanci a bauta masa bane Allah ta'ala shi kaɗai ne ya tantance a bauta masa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir wato saboda Allah ta'ala shine abun bauta da gaskiya shine ma gaskiyan gaba ɗayan ta duk abun da ake bauta ba Allah ba ana bauta masa da barna ne Allah shine madaukaki mai kyau shi yasa ya saka ke la ilaha illallah shine ma'anar la ilaha illallah ai la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan wahdahu shi kaɗai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wato wannan kaman ƙarin bayani ne in an ce la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah shikenan ya ya nuna kenan karka hada bautan Allah da wani sai aka ce wahdahu la sharika lahu shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya wato babu wani Allah in ba Allah ba wani wanda ya cancanta abota masa in ba ubangiji subhanahu wataala wato kaman wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an bauta Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an kada ku masa wato ainihin shirka shine ma'anan la ilaha illa yace iqraran bihi wa tauhidan iqraran domin tabbatarwa bihi da wannan shaida din ko da wannan tauhid addini ko da ubangiji ta'ala wa tauhidan da kadai tashi wato na shaida Allah ta'ala shi kaɗai ne abun bauta ba bauta da gaskiya sai shi na yi ikirarin wannan wato na tabbatar da shi a zuciyata wa tauhidan sannan kuma da kaɗaitawa wato ikiraran bihi wa tauhidan maqulun bi ajalihi ne na shaida ba bauta da gaskiya sai Allah ya ikiraran don tabbatar da bihi da wannan abu wa tauhidan da kuma kaɗaita ubangiji subhanahu wataala na tabbatar da tauhidi a zuciyana sannan na kaɗaita ubangiji subhanahu wataala yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu na shaida anna muhammadan cewa annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa wato da zaran kaɗai ta ubangiji subhanahu wataala sai kuma shaidawa da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wannan shine tauhidin ka bai zai cika ba sai ka hada da wani. tauhidin ka bayan za a ce wani yana da tauhidi ko yana da imani saboda ya yadda ubangiji ta ala shi kaɗai shi kadai tantance abota masa amma kuma bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba zama ba li annahu lan takmul shahada illa bi zikri sahibi zahab a yanda za a yi shaidawanka da la ilaha Allah ya tabbata har sai ka hada da cewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne manzon sa yasa zo a hadisi ne sai umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha Allah. وإذا أبنا أمرت أن أنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أتوا مني دماءهم وأموالهم an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida ba a mota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne A gaba yanda za a yi kare ba Muhammadu Rasulullah da kuma la ilaha illallah isa idan mutum zai shiga musulunci bayan ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah da zai yi faɗi la ilaha illallah sai kuma bai yadda annabi muhammadu manzon Allah bane to da ba mumini bane ba zai taɓa yi imani ba Allah ta'ala ba zai karɓi zai karbi imani ba to menene ma'anan shaidawa annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne shaidawa cewa bawan Allah ne ma'anansa shi ba Allah ba ne, kuma ba ɗan Allah bane shi ma bawa ne na ubangiji ta'ala Allah ta'ala yake bautawa da haka idan ka ɗauke shi cewa Allah ne ko ka ɗauke shi ɗan Allah ne to ka wuce gona da iri a cikin haƙƙin manzara sama kamar yadda nasara suka wuce gona da iri a cikin haƙƙin annabi isa wasu suka ce Allah ne wasu suka ce ɗan Allah ne to mu addinin mu babu wannan wala tuzu ila millatin nasara aw ma ila da'awa kullurin nasara, ka je ka karkace ka tafi irin addinin nasara ka yi guluwi da dauki manzo sama a matsayin Allah ko dan Allah shi yasa hatta masu yabonsa sai da musu kashe da yace la tutruni kama aqrat an-nasara al-masih ibn maryam fa inna ma ana abdun fa abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa ku sani cewa ni bawan Allah ne saboda kai za ku yabe ni ku ce bawan Allah manzon Allah yasa ubangiji ta'ala yayi be a cikin alqur'ani ya faɗi wani wasu matsayinsa a qur'ani amma sai ambace shi da bawan Allah subhanallazi asra bi 'abdihi ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله kaga Allah ta'ala ya isra'i da shi darajar manzala ne sai kuma Allah ta'ala yake faɗa wanda babu wani annabi da ya samu wannan darajar amma sai ce ya Isra'il ne da bawansa kaga bai bai suna sa ba don a tabbatar da cewa shi bawan Allah ne wa annahu lamma qama abdullahi yayin da bawan Allah ya tsaya yana kiran su kaga makami ne na da'awa na da'awa zuwa ga addinin Allah daraja ne amma sai aka ambace shi da Bawon Allah to maza su yana son ku kai masa Abdullahi domin kar ka siffanta shi da irin siffofin da nasara suka siffanta annabi Isa alaihi salatu wassalam da su ka je ka bata shi yasa ka shaida cewa shi bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon sa ne ma'ana Allah ta'ala ne ya aiko shi da wannan sako na addinin musulunci ya aiko shi da alqur'ani ya aiko shi da tauhidi ya aiko shi da hukunce hukunce na shari'a saboda aka dole ne kai imani da wannan kafin imanin ka tabbata malamai suka ce ma'anan shahadatu anna muhammadar rasulullah shida cewa annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'anansa adiuhu فيما أمرنها ونهى وأصدق أصدق وأصدق فيما أخبر ولا أعبد الله shara. بما شرع biyayya fi ma فيما أمر ونهى cikin abin da yace ai ko abar in yace zan yi. in yace bari zan bari sannan ina gaskanta shi a bisa dukkan labarai da ya bayar na gari ko wanda ya faɗa a can ko wanda aka yi a baya baya nan ko wanda nan gaba zai faru har zuwa tashi alkiyama in man za su ma faɗa zan gaskanta shi na yadda haka ne sannan ko ba zan bauta wa Allah ba sai da abun da ya shir'anta shine ma'anan ashhadu anna muhammadar rasulullah ai masa da'a na gaskanta shi cikin dukkan abun da ya faɗa ya inganta ya faɗe shi sannan ka bauta wa Allah sai da abun da ya shir'anta ka kai gaban kanka idan ka haka shine shaidawanka cewa muhammadu annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai tabbata da imaninka ya zama ainihin wato tabbatacci. yace wa sallallahu alaihi Allah ta'ala ya masa salati wa ala alihi da alayensa wa sallama ya kubutar da shi daga dukkan wani aibi tasliman kubutarwa mazidan mai karuwa sallallahu alaihi Allah yi yau manzo sama salati me salatin Allah ga manzo sama shine sana'uhu fi mala'il ala shine yabon sa wato a jama'a maɗaukaka, yabon sa a jama'a a cikin jama'a maɗaukaka su ne mala'iku idan an ce Allah ta'ala yi wa manzo sama salati shine ya ɗaukaka darajansa, idan aka zo wajen manya-manyan mutane sai aka zo ana yabonka ai an daga darajanka ne a wurin su ba sai aje gaban shugabannin ƙasa ko wasu gwamnoni a zuwa na tafaɗan faɗan alkhairanka ana cire gwanka wani a kaga darajanka ta ɗagu ko a gaban wasu manya-manyan mutane to sai a gaban mala'iku ubangiji ta ala yake yabon manzala ta suma kaga ya ɗaukaka daraja shi yasa talatin manzala shi shine wato kana roƙon Allah ta'ala ya ɗau ya ƙara ɗaukaka darajansa? sallallahu alaihi addu'a kake yi Allah yi masa talatin. Talatin kuma shine ɗaukaka darajansa ta hanyar yibunsa a gaban mala'iku shine ma'ana sallallahu alaihi ba kai ne kake salatin ba kai kana roƙon Allah ne yayi yayi salatin ko da haka in ka roƙi Allah yayi masa salatin to sai a ce kai masa kai masa salati shine ma'anan sallallahu alaihi wa ala alihi kuma yayi salatin ga alayensa alayensa yana zuwa da ma'anan 'yan uwansa na jini banu hashim banu abdul muttalib amma ana nufin mumine a cikin su yana zuwa da ma'anan kuma mabiyansa gaba daya mabiyansa gaba ɗaya so wasu sun tafi cewa duk inda aka ce alihi, to ana nufin wato ainihin mabiyansa gaba ɗaya wato ba ainihin sa kawai ba kowa da kowa duk wani wanda ya bi addininsa ya shiga cikin ya shiga cikin wa'ali ya shiga cikin wa'ali wasu ka ce a'a alihi ana nufin mutanen gidansa wato in uwansa kenan na jini iyalansa in uwansa na jini sune sune ake nufi da alihi wasu ka ce a'a in yace wa alihi wa sahbihi to alihi ana nufin mabiyansa gaba ɗaya ganyinsa sun shiga wa sabihi sahabbansa a cikin sahabbansa kuma ƴan uwansa mu'mine za su shiga domin su ma sahabbansa ne amma an ce wa alihi wa atba'ihi da alayensa da masu binsa to kaga alayensa sai zama ƴan uwansa ake nufi atba'ihi kuma dukkan waɗanda suka bi shi waɗanda wato ba ƴan uwansa na gidi ba so da haka kenan alihi zai iya daukan har mu nan gaba ɗaya mu shiga in an ce Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allah kai maza salati ka dauka darajarsa da halayensa kenan duk wani musulmi ya shiga saboda yana cikin masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce alun nabi هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب ala ya manzon Allah ta sama su ne mabiyanka sawa'un baƙaƙen fata ne ko farare larabawa ne ko ajamawa bai bayi yace da za a ci alayensa su ne danginsa kawai to da in kai salati sai zama yi wa abu abu lahab ma salati kuma bai musulunta kaga in ce alayensa to danginsa ma ran da ba musulmi ba sun shiga to amma zance mafi inganci in alayensa ake nufi iya musulmin ake nufi banda wanda ba musulmi ba su ba su cancanci a musu salati dalili akan cewa alayen mutum suna iya ɗaukar ma'anan mabiyansa shine ubangiji ta'ala yake wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an naru yu'rabuna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadda al'azab ubangiji mazala ta ubangiji wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba ya kewaye mabiyan fir'auna kaga ala bi ali fir'auna ka wa haqa bi ali fir'auna kaga ali fir'auna suni asba'uhu mabiyan sa kenan kaga ai cewa ali fulani ali fulani ana nufin wato ainihin masu bin to ala ayi halin musulmai su ma sun cancanci wato ainihin wannan addu'a to idan aka yi ta tafsiri kuma wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi isanin ila yawmiddin kaga wannan kowa da kowa an yi dalla dalla kenan alayensa yan uwansa sahabbansa da masu bin sahabbai da masu bin su da kyautatawa har zuwa tashar kiyama wato da imani kaga kowa da kowa shiga nan kuma an yi dalla dalla babu rikici wajen wato fassaran ali sai ce wa sahbihi da sahabbansa sahabbansa su ne wanda suka yi imani da shi a zamaninsa kuma suka shi, wato suka zauna tare da shi suka hadu da shi kuma suka mutu akan imani wannan su ne sahabbai wannan suna da wata daraja ta musamman fi da sauran musulmi su da ka ma'anan sahabi kamar da ibn hajar yace shine mallakiyar ya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mu'minun wa mata ala iman duk wanda ya hadu da manzo ta sallallahu yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imani to sunansa sahabi sai kara da wa in takhallalat ar-riddatu ala ko da da ya fita musulunci ya sake dawowa yana nan dai a matsayin na na sahabinsa to kaga kenan sahabbansa sune waɗanda suka rayu tare da shi suka yi hidima wa addini musulunci tare da shi suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaki da shi suka kare suka kare addinin musulunci wayannan suna da wani matsayi na musamman fiye da sauran wato ainihin al'ummarsa shi yasa yake ta kashe di kar a taba masa su yana cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anna adakum anfaqa mithla udin dhahaban ma balaga mudda'ihim wala nasifahu kar ku zagi sabaina kar ku ci musu mutunci kar ku aibanta su da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari da ya kai mudun kwanon haƙi ɗaya da sahabi ya bar fi sabilillahi ba darajar sa zai kai haka ba saboda matsayin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mai ce Allah Allah fi ashabi لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشك أن يأخذه yace ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina har sa yace dukkan wanda yake son su to yana so na ne shi yasa ya so su saboda ne dukkan wanda yake kin su kuma to baya so na ne shi yasa yake kin su duk wanda yake cutar da su ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah Allah ya kusan kama shi ma'ana zai shiga hannun Allah inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan a madakata zai tantana maka kudan karana alkiya saboda haka kenan dole ka daraja sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa sallama sannan ya kubutar da shi shine ma'anar taslimi tasliman kubutarwa mazidan ne karo, wa sallama ai sallamahu minan naqa'isi wal uyubi Allah ya kubutar da maza sama daga aibubbuka da kuma tawaya wannan kana roƙon Allah ta'ala ya kare shi daga dukkan wani aibi ne shine ma'anar wa sallama addu'a ne daga salama ne shi ne kubuta daga aibi haka in kace wa sallallahu alaihi Allah ya masa salati ma'ana ya dauka darajarsa wa sallama kuma ya kubutar da shi daga kowane irin aibi ya zama bai da wani aibi kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bai da aibi a halittansa bai da aibi a ɗabi'unsa da halayensa gaba ɗaya babu wani aibi babu inda za ka ainihin aibanta shi sallallahu alaihi wasallam kulista mubarra min kulli aibin ka annaka qad kulista kama tasha'u wa ajmala minka lan tara qattu aini wa afdala minka lan talida an-nisa'u zaka halittansa kaman ma shi ya tsara yanda za a masa kuma babu wani wanda ya kai daraja a cikin wato ainihin halittarsa wa afdalul khalqi jami'an ahmadu صلى عليه الله نعم السيد وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا ومن الانشقاق أبو أن يكشي درجة صلى الله عليه وسلم فذاك ألا أقول الدجي لك دكا عيبي أرما يتمك وإنك لعلى خلق عظيم للي كان بسعد بيئو ونسقي ما في جمع ثم سيما ليتي أما بعد أما باين هكا idan kaje mutum ya ce amma ba to akwai abun da faɗa a baya ne to sai mu lura me ya faɗa a baya yayi bismillah ya ce alhamdulillah yayi hamdala sannan sai ce amma ba'du kenan amma Ba'adu shine amma ba'dal basmalati wal hamdalati to sai ci gaba da magana wato bayan nayi bismillah nayi bi ubangiji subhanahu ta'ala dukkan abun da ya faɗa da kuma salati yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abu uku kenan bismillah godiya wa Allah da yabonsa da kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai amma ba'du amma bayan haka ai amma ba'da alhamdal ba'da albasmalati walhamdalati wassalati aqulu kala. bayan hamdala basmala shine bismillah in an ce basmala yayi bismillah ko la basmala layla ghadaka laqituha fa ya habbaza zaka alhabib almubasmil alhamdalatu kuma shine yace alhamdulillah shine hamdala abin sal'ala kuma shine as-sal'ala shine yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to dukkan bayan wannan sai ke fa haza atiqadu firqatin najiya wannan littafi wannan bayani da zai a cikin littafin nan nawa shine aqidan alfirqa jama'a annajiya wanda za ta tsira daga azabar Allah wutar jahannama ranar alƙiyama wato duk wanda yake da wannan aqidan da zan faɗa shine wanda zai tsira daga azabar Allah ita ce wutar jahannama sannan kuma al-mansura ita ce ita ce aqidar jama'an da Allah ta'ala zai taimake ta a nan duniya idan ta rike wannan aqidan ko da ko wasu suna yakanta ko wasu suna yakan wa'annan mutanen kuma sai kaga al'amarin su akwai taimakon Allah a ciki da'awar sai Allah ta'ala ya sa mata taimako ko wani ya nemi ya da su akan wannan ila qiyami sa'ati har zuwa ga tashin alkiyama to suwa wa'annan mutanen sune ahli ahli sunnati wal jama'a su ne ahlus sunna wal jama'a me yasa aka ce musu alfirqatun najiya wannan ita ce aqidan jama'a masu tsira me yasa aka ce musu jama'a masu tsira saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iftaraqatil yahudu ila 71 firqa وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يهود سنك سكشي سبعين دا دبداء nasara saba'in da biyu ita wani al'umman za su kasu a idu daban-daban kashi saba'in da uku amma dukkaninsu wuta za su tafi sai guda ɗaya jama'a kwaya ɗaya ita ce ba ta shiga wutan ba kaga ita ce alfirka sun naji sai aka tambayi maza su aka ce man ya rasu su waye wa'annan ce man kana ala ma ana alaihi wa ashabi wanda yake akan abun da nake a kansa da sahabbaina su ne wanda za su tsira kaga su ne ahlus sunna wal jama'a wato ma'abota sunna ko ma'abota jama'ar sahabbai kaga ya ce man kana ala misli ma ne wanda yake da sa take irin tawa kaga take kan sunnan manzon kuma sannan yace wa asabi da sahabbai na sunni jama'a idan aqidan ka irin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam irin ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta dace da ta sahabbai to kai ne mai aqida mai kyau kuma kai ne wanda zaka tsira daga wutar jahannama amma sauran aqidu guda 72 nan manzo kuma ce dukkanin su wuta za su tafi duk yan wuta ne sai waɗanda suke ahli sunna su ne kawai waɗanda za su wato samu tsira su ne kawai wanda za su tafi aljanna tare amma sauran ko da ba su fita daga musulunci ba ka sani sai sun ratsa wutar jahannama ko da musulmai ne sai sun ratsa wutar jahannama kafin su tafi kafin su tafi aljanna sai sun shiga ukun kafin su tafi aljanna wannan hadisin saboda darasi muke yi ba yana nufin dukkan sauran firak ɗin ba wanda suke da ɗan matsaloli za ka samu wani musulmi ne amma yana da ɗan matsala a ƙida wata aƙidar kasa sai ka samu ba ahlus sunna ba ne to kar ka je ka ce kafuri ne ya fita daga wutar jahannama bai zai shiga a'a yana cikin matsala kuma zai ratse wutar jahannama amma kuma bai fita daga musulunci ba zai wa a gasa shi a ɗanɗana masa azaba gurgudun kaucewa ƙida ta gaskiya da ya yi amma da sababin imaninsa da musuluncinsa a ƙarshe aje a jefa shi a aljanna amma dai ya sha wahala kafin ya shiga aljanna shi yasa ba a kafurta waɗanda ba sa kan wannan aqidan kai tsaye sai dai idan abin da suka kudurta din kafurci ne kai tsaye amma kuma maza su ma ce za su shiga wuta za su shiga wuta in mutum kaji yana kafurta sauran kowa da kowa yake kafuri ne a to ya kauce wa aqidan ahlus sunna ya kauce wa aqidan ahlus sunna shi ta shekul islami tumiya mai wannan littafi yake wa man kaffara wahidatan min as-sintain wa sab'ina firqa faqad khalafa al-jama'a faqad khalafa yati bal khalafa al-a'immat al-arba'a لأنه لم يثر عن أحد أنه كفر واحدة من الثنتين وسبعين فرقة يتي بل بعضهم يكفر بعض يتي دوان دا يكي كافر تصورا ما سوء أكيدو وإن دبانا أهل السنة با أما أكيدون بس تجد سودة مسلمتي با يتي توائنا سنصابا وأكيدا أهل السنة سنصابا وأكيدا wato ainihin wato ijma'in musulmi yake ijma'in sahabbai kuma ijma'in al'a'immatul arba'a wato abun malik da shafi'i da abu hanifa da imam ahmad ya saba wa ina idan ba a so daga ɗaya daga cikin su cewa yana kafurtawa ba to su ake kafurtawa su ne wanda akidan su ya bayyana kar a shirka kamar mutum ya ce sai na ali Allah ne shi na ya riga da ya warware la ilaha illallah akwai su cewa ko masu cewa mutum zai iya zama Allah mutum shi ma ya zama Allah ko wani Allah ne masu kwashe kayansu wani shine abun bauta wani shine kaza to kaga wannan a bayyane ke dama shirka suke irin waɗannan kafurai ne suna da yawa akwai karamida akwai ismailiya akwai nusairiya akwai jirus akwai Hadiyaniya uh, uh, da sauransu dukkan wanda ya zo da wani abu na shirka na zahiri wanda ya warware la ilaha illallah sai warware muhammadu rasulullah da shi sallah kama shi ka wannan mushriki ne shi yasa irin wayannan firkokin kuma duk da shekul islam ta ya faɗi wannan magana amma in ya kawo su sai ce su kafure ne bi ijma'in musulmi dukkan musulmi sun ijma'i kafurai ne wanda imani da akwai ni Allah ba Allah ba ko yake bautawa wani abu ba Allah ba a shikenan kafircin sa ya bayyana amma in ba irin wannan ba don an saba da shi a wata aƙida wanda ba ta fidda mutum daga musulunci ba to ba za ka yi gaggawan shi daga daga musulunci ba wannan hadisin dan dawo ɗazun shi ne ke nuna cewa masu aqidan ahlus sunna sune kawai za su tsira daga wutar jahannama sun wanda suke kan wato ainihin aqidan sunna kuma aqidan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi kaga ala mithli ma ana alaihi shine sunna wa ashabi kuma sunni jama'a to aqidan ka ta zama irin ta sunna irin ta jama'ar sahabbai to sai aka ce muku aka sace musu kuma al mansura wato jama'a wanda wato Allah ta'ala zai taimake su shine al-mansura wannan kuma saboda wani hadisi na Imam Muslim wanda manzo sama yake cewa la tazalu da'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum wala man yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya Allah bi hadha al-amri wa hum 'ala dhalika manzan sama ya ce ba za a gushe ba har duniya ta tashi ba za a gushe ba ana samun wasu jama'a wanda suke runguman gaskiya cikin addinin musulunci wanda zai zama su na gaskiya ne zahiri na suna bayyana gaskiya kuma dukkan wanda ya ƙi taimakon su ma ba zai cutar da su ba ko ya saba musu akwai taimakon Allah a tare da su haka za su tsaya kan wannan al'amarin suna samun taimakon Allah har Allah ta'ala ya zo da al'amarin sa ma'ana har duniya ta tashi suna nan a kan wannan suna nan a kan haka so da haka kenan nan Allah baya karewa duk yanda aqidu suka gurɓace, suka lalace aka ya shiga cikin al'umma wallahi sai an samu wanda kuma suna nan a kan gaskiya kuma har duniya ta tashi ba za a rika su ba dai duniya ta zo tashi wannan su ne a sa'ifatul mansura kuma duk yadda ake yaƙansu, duk yadda ake musu rabbi biyan da ake zagin su kuma al'amarin su ya dinga yin sama sama Allah ta'ala sai ya kare su ba za su kauce daga wannan akidan ba wannan ko sune akidan ahlus kuma ko a yanzu ka lura masu da'awa akan akidan sunnan akan tataccen tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba suke ko ba suke gaba suke ana yakan su ko ba a yakan su ana musu raddi ko ba ana zagin su ko ba a zagin su ana zagin su ana yakan su ta kowane bangare ba a taimakon su amma sun tsaya a kan wannan gaskiyan kuma su ne ake fahimtar da a wasu su ake fahimtar tukansu. yau idan ka shiga social media ba kwanan nan ta zo ba ai kwanan nan ne aka same ta facebook da su wani watsa su wane ne don allah karatu su a yake yawo na alu suna ne za a ga karatun yan bidiya yana yawa ne sai idan sun wani takar gaza sai a jeho domin ka koyi <laughs> ka kai izina in ka ga an jefa karatun su takar gaza ne mutum ya sai a jeho ta don a tona musu asiri amma da suna kuma karantarwansu ake yadawa karantarwansu na tauhidi karantarwansu na suna shi yake yawo in ka bude gidajen talabijin haka za ka gani karatun ahli suna ake yadawa ko ina shi ake tsawa. kuma da za su bude wani gidansu gidan talabijin nasu na musamman ka ga ba za su samu su kallo ba sai ka ga su ya sune yan kaɗan suke iya kallo amma gidajen talabijin na ahli suna, kowa da kowa yana kallon sa hatta su ma suna kallo suna cewa mun musu illa a gidajensu matan suna kallo da yayansu suna musu bore mutum kirikiri malami wallahi na da shi yana gami wannan a maka sai kun mana illa a cikin gidajenmu kun shigo mana da sunna tv kun mana illa da gaske kuma yake yi so kaga sunnan kenan shine ma'anan kira izuwa ga gaskiya idan kana kan gaskiya ai ka samu taimakon Allah kar ka tsaya ma kare kanka ba ruwanka Allah ta'ala zai kare zai kare addinin kai dai ka tsaya akan gaskiyan kawai to su ne alfirkatu annajiya kuma almansura waɗanda Allah ta'ala yake taimakonsu kuma har duniya ta tashi ta ila kiyamin har duniya ta tashi bara a isa irin wannan ba to wannan masu aqidan yace su ne ahlus sunna wal jamaa to me ce aqida to shine shirku tabi tibai kama lissafa mana aqidun sai yace wa huwa al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi to shi ma wannan ba ku da shi yana cikin wato shafi ɗaya da aka aka shafe a wannan nuska amma shine ƙarshen abin da ba ku da shi wanda za a tashi nan gaba kuma akwai shi a cikin wannan nuska to sai ya fara da me ya fara da arkanul iman rukunnan imani ba sai ba sai gufannin sun tabbata ba kafin a tsora wani abu to sai ce huwal imanu billahi idan baka san aqidan ahlus sunna ba shine imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal ba'thi ba'da al-maut da da mutum bayan mutuwa shine imani da ranar lahira wal imani bil qadari da imani da kaddara abinda Allah ya kaddara maka khairihi alkhairinsa wa sharrihi da kuma wato sharri wato mai kyau da mara kyau wannan kuma ya dauko shi daga hadisi guda ɗaya hadisin sayyidina Umar wanda mala'ika Jibril yazo yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhbirni anil iman fa akhbirni anil iman ba ni labari dangane da imani ita al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da Allah ranar lahira da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira kai imani da kaddara da da kaddara na alkhairinsa da sharrinsa wannan babu yaron da bai haddace shi ba inda yana zuwa islamiyya to amma me ma'anan wannan rukunin imani guda shi da me ma'anan na farko aka ce wa huwa al-imanu billah shine imani da Allah menene imani da Allah imani da Allah ta bangarori guda hudu wanda rana a ce mun yi bayani mun yi bayani wani kai imani akwai Allah ne don akwai wanda ba zama akwai Allah ba yasa Allah ta ce a fillahi shakkun fadiri samawati wal yanzu akwai shakka ma wajen samuwar Allah wanda ya halitta sammai da ƙasai har wani yana kokuntun cewa babu akwai wanda su in kafi malahida mulhidin falasifa suka ce babu Allah kawai mi ya aka samu duniya aka samu sama da ƙasa yace wani abu ne kawai ya faru sai suka bullo al-illatul fa'ila kawai sai kashin sai suka bullo kawai aka same su suka ce ba Allah kaga wannan taurin kai ne ba ba su sani bane ba wanda bai imani da wannan taurin kai ne kawai to dole kai imani cewa akwai Allah subhanahu wataala sannan na biyu kai imani da rububiyan Allah shine Allah shi halittar nan gaba ta kuma shi kadai babu wanda ya taimake shi sama da kasa da dukkan sauran halittu gaba daya alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin mun yi bayanin wannan satin da ya gabata kai imani da Allah ta'ala shi kadai ya tantance abota haka shine ma'anar la ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa arrahmanur rahim mun yi bayanin wannan satin da ya gabata sannan kai imani da sunayen Allah da sifofinsa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha suma mun yi bayani akan ka'idodi na imani da sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala wayan abubuwa guda hudu in ka same su to ka samu imani da Allah subhanahu wataala sannan na gaba yace wa mala'ikatihi da mala'ikunsa imani da mala'iku suwa ne mala'iku mala'iku wata halitta ne na ubangiji ta'ala wanda ba a gane su alamul ghaibi halitta ne na Allah kai ba ka ganin su amma wani lokacin sukan iya fita a tiffan dan adam kamar yadda malaika da ya zuwa manzala sama a bisa siffan diyatul kalbi har ya masa masa nan tambayoyi na abin da ya shafi musulunci da imani da tashi alkiyama ya bashi amfani to amma asali shine ba za ka iya ganin su ba to amma za su ya ga malaika da biyu a bisa suransa ta malaika a lokacin da ya isra'i da miraji da shi kuma yace yana da mala yana da kuffuke 600 ko ne kuffuke da ya toka tsakanin sama da kasa ya cika tsakanin sama da kasa to amma mu ba ma iya ganin su ba ma iya ganin su to imani da mala'iku shine farko kai imani akwai su kai imani akwai su don akwai su Allah ya tafata cikin alqur'ani na biyu kai imani kai imani da sunayen wa'anda aka faɗi sunayen su kamar jibrilu da mika'ilu jibrilu mai mai kawo wahayi mika'ilu mai kula da ruwan sama israfilu mai busan kafo ya sa a bakin sa kafon yanzu haka ina jira a bashi dama ya busa duniya ta tashi akwai irin su maliku mai tsaron mai tsaron wuta akwai ridwanu mai tsaron aljanna da sauran mala'iku wanda Allah ta'ala ya ambata wanda bai ambata ba kuma kai imani da su a jumlance cewa ka yadda da su kai imani da ayyukansu akwai masu dauke da al'arshi kuma kai imani cewa babu wanda ya san adadin su sai Allah wama ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sojojin ubangijin ka sai shi su ne mala'iku maza su ma yace baitul ma'mur an nuna masa baitul ma'mur dai isra'i mi'raji mala'iku dubu saba'in suke shigansa kullum kuma in sun shiga ba za su dabo su za su sake shiga a duniya ta tashi kuma kaga ba wanda ya san adadin su to dukkan abin da aka faɗa kan mala'ikun nan ya inganta da yi imani da wannan kuma mala'iku an halitte su da haske ne ba halitte su da ƙasa ko da wuta ba kamar yadda ya zo a hadisi mala'ikatu خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارد من نار وخلق آدم مما وصف لكم haka wanzar zama ya faɗa hadisin musulmi an halitta mala'iku da haske aka halitta akalin ɗan adam da tabo aka halitta aljani kuma da wuta sai ce wa kutubihi da littattafansa kai imani Allah ya saukar da littattafai daga sama don shiryar da bayinsa kuma ya aiko annabawansa manzanninsa da wannan littafi a jumlace kai imani da su wanda aka faɗi sunayensu kai imani da sunayensu kama alkur'ani da aka sarkowa manzan Allah sarkowa da shi kai imani da shi imani da attaura wanda aka ba aka saukarwa annabi Musa kai imani da injila wanda aka saukarwa annabi Isa kai imani da sufu Ibrahim wanda aka bawa annabi Ibrahim kai imani da attaura abin nan zabura wacce aka bawa annabi dawud to sauran kuma duk wanda ba a faɗi sunansu ba kawai ka ce na imani da dukkan littattafan da aka saukar wa annabawa shikenan wannan wajibin ka ne kai imani Allah ne ya aiko su da wa'annan littattafan sannan wa rusulihi da manzannin da dukkan manzannin Allah ba wanda ya san adadin su sai ubangiji ta'ala suna da yawa minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqasna alayk amma farkon su dai annabi nuhu na karshen su kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta lace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi mun aiko ka kamar yadda muka aiko annabi nuhu da annaba da suka zo bayan sa daga duk wani manzo ya zo bayan annabi nuhu ne alaihi salatu wasalam amma an yi annaba kafin annabi nuhu kamar annabi adam da sauransu so annabi nuhu shine farkon manzo kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce kuma ya tabbata a wannan aya na ƙarshe shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai imani babu wani annabi sai shi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shine cikamakin annabawa gaba daya kuma kai imani shine afzaluhum shi ya fi su daraja babu wanda ya kai shi daraja shi ne mai ashafa'atul kubra babban ceto ranar biyama shi zai rike tutar ceto ranar biyama ko ne annabi yana karkashin wato ainihin sa sallallahu alaihi wa sallam kuma kai imani da addinin da ya zo da shi shi ne addini littafin da yazo da shi ya sai ya shafe sauran littafai haka addini da da shi ya shafi sauran wato ainihin addinai gaba daya amma annabawan kuma dole ka kai imani da su gaba daya amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli kar ka ban ka ce ka imani da wannan ba ka imani da wannan ba in ka kafurce annabi guda ɗaya daga cikin annabawa ko da annabi Yunus bin Matta ne ka kafurce ka kafurta gaba ɗaya ba ka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kare sai ka kare ta sauran wala abin nan walakat abin nan abin nan menene kadzabat qaumu nuhin al mursalin kadzabat qaumu nuhin al mursalin Allah ta'ala ya ce mutanen annabi nuhu sun ta manzanni gaba daya kuma lokacin annabi nuhu shi kadai ne suka kare ta amma aka ce har zuwa manzala kuma sun kare ta sai in ka kare ta daya ka kare ta sauran annabawa gaba daya sannan sai wal ba'ti ba'da al imani da tashin alkiyama shi ne tashi bayan mutuwa wanda kafirai ba su yi imani da wannan ba in baka yi ma da wannan ba ka zama kafuri za amal kafar wa allan yub'atu qul bala wa rabbi da tub'akunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir to da haka kafurai sai suka ce ba za a tashe shi ba to kai wajibi ne kai Allah ta'ala ya ce zai tashe su kuma ya ba su in inkarin tashi alkiyama da suka yi wannan abu kuma mai sauki ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bambancin mu da kafurai da masu ba su imani da tashi alkiyama ba yasa duk abin da manzo sama yake faɗa na shi kiyama ba sai da shi ba mu ko mun yi imani da duk abin manzo sama ya faɗa bayan mutuwa har duniya har a har a shiga aljanna tun daga tamboyin kabari da azaban kabari da niman kabari sirati da hisabi da auna ayyukan bayi a mizani da da da ketare siratin da wuta da aljanna da tamboyin da za a yi wa mutane da komai da tsoraci tsoracin tashar kiyama gaba ɗaya mun yi imani da so in baka imani da wannan ba to kai ba mumini ba sannan sai yace wal imani bil qadari khairihi wa sharri da kuma imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa in an ce alkhairin sa mai dadi kaga imani abu ne mai dadi da abu ne mai dadi kudi lafiya shugabanci alfurma dukkan imani wannan daga Allah ne Allah ta'ala riga san zai faru sannan sharrin sa kuma shine kaman kafirci kuma abin da ya shafi rashin lafiya abin da ya shafi bala'o'i da masihu da talauci mai tsanani da sauransu duka wannan Allah ne yake kaddara shi me ma'ana Allah ya kaddara su shine Allah ya san za su faru ya rubuta a lauhin mahfuz sannan da ganin daman su suka faru kuma shi ya farar da su ilmun kitabatu maulana mashi'atu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin abubuwa guda hudu Allah ya sani alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika Allah ya Allah ya san duk abin da ke faruwa a samai da ƙasa kuma ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz yana nan a rubuce sannan kuma sai ya ga dama ya faru ne wa rabbuka yakhluqu ma ya sha'u wa yakhtar wa ma tasha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin sai da ganin daman Allah ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun duk abinda bai ga dama bai zai faru ba sai ya ga dama ya faru Sannan kuma shi ne ya halitta abin Allahu kwaliku. wallahu kwaliku kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ne ya halitta komai da komai babu abin da. ya wato ainihin wanda ba Allah ta'ala halitta shi ba wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira Allah ya halitta ko abu ya kaddara shi kuma kaddarawa inda ya tsara shi ya tsara shi kuma ya halitta shi wannan shine imani da kaddara duk abin da ya same ka na alkhairi Allah ne na sharri ma Allah ne ka ne ubangiji ta Allah yayi maka sai ba a danganta dangantawa Allah sharri saboda manzon ma ce wa sharru zai ta ilai ba za ka danganta Allah sharri ba a ganin ka ne sharri amma Allah kuma akwai hikiman da ya sa ya jarrabe ka da abu da ya kankar zuban ka ko ya daga darajar ka ko ya ceto ka daga cikin wato ainihin halaka wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh